wani malami ya kalubalanci jarumi adam zango game da nuna kishi da ya yi a kan matarsa bayan bidiyon farko da jarumi adam zango ya saki inda ya bayyana wasu abubuwa da ke faruwa tsakaninsa da matarsa wato safiya calawa wadda kuma ya tura ta gidansu tsawon watanni kan wani sabani da ya gifta tsakaninsu wadda hakan kuma ya jawo masa caccaka da suka daga mabambantan mutane kan matakin da ya dauka din nan ya dawo duniya sirrin cikin gidan nasa jarumin ya sake fitowa a karo na biyu cikin wani bidiyo inda ya sake jaddada rashin dacewar shi ma abin da ya aikata na shelantawa duniya matsalarsa tsakaninsa da matar tasa kamar da yadda ya yi a bidiyo na farkon domin kamar yadda jarumin ya bayyana Mutane da dama daga sassa daban-daban da suka hada da abokai da 'yan uwa da ma wasu malamai ne suka kira shi tare da nusar da shi karshen dacewar abin da ya yi din kuma jarumin ya yadda da kuskuren nashi duk da ya nuna ya yi hakan ne don wanke kanshi daga zargi da kyarar da zai fuskanta daga mutanen gari da suka shafa masa bakin fenti da ake kallon shi mai aure saki game da daukacin matan da ya aura kuma suka rabu muddin labarin rabuwarsa da ita wannan din ma ya bayyana ba tare da ya fito ya yi togaciya da irin wannan bayanin ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A maganganun da zan yi ba su da alaƙa da um, maganganun da na yi jiya. Dan tsokaci ne kawai zan ce a kan mutanen da suka yi bayanai a kan wannan abin kowa fahimtarsa daban. So, um, abokaina wasu daga cikin abokanaina sun kira ni wasu ma mun haɗu da su yan uwana kai har malamai akwai wanda aka haɗa da su kuma suka yi min nasiha suka nuna min cewa ba daidai ba ne a gyara so kafin yi maganganun jiya tsakanin da Allah na san cewa ba daidai ba ne so amma ni din ne Adamu Zango ba daidai nake da kowa ba idan akwai wanda irin waɗannan abubuwan da suke faruwa da ni a gidana zai iya jurewa to shine mutumin da ba shi da ɗaukaka ta fannin harkar fina-finai ko kuma malanta ko siyasa don duk waɗannan hanyar ɗaukakar kusan iri ɗaya ne so wanda matsalarsa ba ta tsallake cikin gidansa zuwa unguwansu ba ko ni ne lazim ba zan yi magana a ko'ina ba ma ba ma social media ba kai eh, babu mamaki ma banda wannan ɗaukakan nan ba mamaki matar da na aura ta farko ko ta biyu da yanzu har yanzu tare da ita nake to amma problem ɗin anan shine kallon da ake yi min na sani ban isa in wanke kaina a gurin wanda baya so na ba ban isa ba amma ina da hanyoyi da zan iya taɓuka wani abu domin ya rage mun zafin da nake ji ko abin da nake fuskanta saboda wannan kalmar da nake muku magana a kai a najeriya kai duk ƙasashen da naje in dai zan je gidan rediyo ko ɗan jarida zai zo ya mun tambaya sai ya sako wannan maganar a ciki so ta yaya za ta iya barin zuciyata ko kuma kwakwalwata kullum ana maimaita mun abu ɗaya kuma ba zan iya fitowa ba zan iya faɗa ba babu wani abu da zan iya yi saboda ba daidai bane in rika bada labarin gidana so amma kamar yadda na faɗa ɗai ɗai ɗai ɗai mata har bakwai babu wani mutum da zai yi dan kuma Allah bai kaddara cewa za mu ci gaba da zama da ita ba ai babu yadda na iya ba yadda na iya so a gafarce ni waɗanda suka ji haushin wannan abubuwan da na faɗa wanda suke ganin cewa ba daidai nake faɗa ba to ah, afwan a gafarce ni saboda dan adam goma yake bai cika a tara yake bai cika goma ba To a ci gaba da tsokaci da ra'ayoyi da ake ta bayyanawa kan wannan dambarwa ta Adamu zango da matar tasa wani malami mai suna Abu Hanifa ya fito ya yi wa zangon wankin babban bargo tare da kalubalantarsa kan kasancewa wanzami wadda ba a son jarfa domin kamar yadda malamin ya nunar zango yana son ganin matarsa da iyalansa sun zama na kirki bisa ga jawaban da ya a cikin wancan bidiyo nashi a yayin da shi kuma yake fita kan titi da 'ya'yan wasu suna tekar rawa tare da duk wani nau'i na rasar kunya ba tare da la'akari da cewar suma ‘ya'ya ne na wasu ba. Ga dai cikakken dogon jawabin da malamin ya gabatar wanda ya wallafa a shafin sa na TikTok. Aka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa da Allah yau a yi haƙuri. A cikin wannan fili namu na mu koyi ibada a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala zan ɗan sauka layi kaɗan ina so zan ɗan yi wata magana ko wani tsokaci. Amma sunan wannan tsokacin nawa wanzami baya son jarfa. wannan tsokaci ba zan yi shi akan kowa bane illa akan wani dan fim mai suna Adam A Zango wanda ya fito waɗansu maganganu dangane da abin da ya shafi iyalinsa ina so in dan haskaka wa yan uwa ɗalibai wani abu sannan kuma a ƙarshe ina son yamfa da damar in masa nasiha ina fatan Allah ya shirye da mu baki ɗaya abu na farko kamar yadda ya bayani da bakinsa cewar ya auri mata ɗaɗɗaya har guda bakwai ya ce ita kanta wannan da yake tare da ita Akwai wani lokaci kila a iya jin sun rabu to koma dai menene muna fatan ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa abin da fi zama alkhairi kalma ta cewar wanzami baya son jarfa shine na fahimci meye dalilin da ya sa ya ce wannan ma za su iya rabuwa da ita a maganar sa na tsunto cewar waya ce take hada su ma'ana dai akan abin da ya shafi social media ma'ana tana wasu harkoki na social media da shi baya so a matsayinsa na mijinta wanda yake kishinta baya san ta zama sauran kamar sauran mata ballagazassu yana san ta zama nutsatsun mata a cikin gida sai dai kash dan uwa yayin da kake kokarin killace taka a cikin gida yayin da ka ɗauko yar wasu kake rawa da ita a cikin fina-finai yayin da ka ɗauko ƙanwar wasu kake rawa da ita a cikin fina-finai yayin da ka ɗauko uwar wasu kake yin fina-finai da ita yayin da ka ɗauki yayar waɗansu kake tallata ta a duniya yayin da kai kuma kake son ka killace taka so a cikin maganganunka a fahimta ta kawo tatar da tunanin su mata abokan sana'arku ma'ana kun yadda ku yi amfani da wasu a social media ku yi rawa ku yi duk abin da kuke so wanda ya saba shari'a ta musulunci don fim ɗin kan haramun ne amma ba ku yadda na ku su fito social media ba to wannan kalubale ne ga ku matan da suke su suna sawa a fim dama ni na tabbata ba za su yi da 'ya'yansu ba ba za su yi da matansu ba dan fim kanwarsa in ya ga za ta shiga fim sai yana ta dan ni ban taba ganin wani dan fim da aka ce gashi da shi da kanwarsa suna fim ba ma'ana shi dan fim ne kanwarsa ya fim bace amma ya ɗauko kanwar wasu yar wasu uwar waɗansu kuma yana rawa da ita na waka da ita to wannan shi ke nuna cewar mutanen nan su san abin da suke kai barna ci dama mu mun ce babu wani wa'azi da Qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata yi ba su duk abin da suke sunan shi barna sunan shi badala abu na biyu yace daga cikin masoyansa mata ne suka fi yawa idan ya ga dama kamar yadda ya faɗa akalla zai iya yin lalata da mace biyar a kullun. ko a duk sati ne ya ce in ya ga dama dai zai iya amfani da mace guda biyar saboda yadda mata suke bin su suke kaunarsa amma yana fatan Allah ya kare shi daga zina to muna maka addu'a Allah ya kare ka daga zina so amma wannan ba abin alfahari ba ne wannan abin kaico ne wannan shi yasa muke cewa ku ɗalibai 'yan islamiyya ku ƙaurace waɗannan mutane ba alkhairi ba ne a gabansu wallahi su da kansu sun san abin da suke sana'antarwa haramun ne haramun ne haramun ne fim haramun ne fim haramun ne wallahi haramun ne muharrami mu katan katan baligi da katuwar baliga wadda ba su da alaka su haɗu a ɗaki ɗaya su kwanta akan gado ɗaya suna fim da sunan mata da miji yayin da kai ba za ka yi ɗauko yarka a haka da ita ba ko matarka ko ainihin mahaifiyarka ba za ka yi da ta yi fim ba ba wani ɗan fim da zai yi da mahaifiyarsa ta yi fim billahi lazi ba wani ɗan fim da zai yi da ƙanwarsa ta zo ta yi fim amma suna ɗauko matan mutane ko in ce 'ya'yan mutane suna zuwa suna saka su a fina-finai Su wannan ya ishe ku izina ku sauran mata ƴan fim dama amfani suke da ku namiji ɗaya sai zamani da mace goma daga sun dauko ku sun sa ku fim ɗaya biyu uku duk biyar zuwa kin dan ci shekara biyu ko uku kin shi kenan kin zama kin yi expire sai su dauko ta sabuwa gal ke kuma sun gama da ke karshe su daina miki hankali ki fara fitowa a mamansu bayan da a budurwarsu kike fitowa ku yi hattara ku ji ku yi aure ku rabu da waɗannan mutanen shiriri ta ce a gabansu sannan nasiha ta zuwa gurinka tsakanin da Allah a maganganunka ka bani tausayi so na fahimci kai kanka kana da ka sani na yadda ka tsinci kanka a ɗan fim so idan Allah yana son mutum da rahama idan yana kan kuskure ya kan fahimci kuskure yake duk mutumin da zai rinka barna ya rinka jin barna yake to har yanzu akwai alamun alkhairi a tattare da shi ka kokari har yanzu kofar tuba guda take wallahi yadda kake da gemu ni da nake da gemun kaka alhamdulillah ga gemu dubus kyan ka malamin islamiya kyan ka limamin masallaci kana da siffa da karisma irin ya kamata a ce kai ne ladanin angorku kowa ko ainihin limamin angorku ko malamin islamiyar angorku bisa siffa da ainihin a siga da Allah da halitta da Allah madaukakin sarki ya maka ka daina shin ka ji tsoron Allah sannan sirrin ka da kai da iyalanka ka daina fitowa social media kana yada shi su ma sauran yan uwanka yan suna da irin waɗannan challenges din a cikin gidajensu babu abin da haka din zai haifar sai sharri sai tsiya kuma billahi lazi la ilaha illa huwa idan baka tuba ka daina fim ba kaga wannan rawar da kake da ƴaƴan mutane da kannan mutane da yayyin mutane da iyayen waɗansu wallahi haka za a waye gari kaga yakka wani kato na rawa da ita a dauki yakka tafi da ita location ai sati ana shirye-shiryen fina-finai da ita kuma na san kai ba za ka yadda ba yanzu na san na tabbata da Allah baka ci yarka malama ƴaƴanka sun zama manya-manyan malamai ba mazan da matan gaba ɗaya ba ci sun zama manya-manyan malamai ba kai kanka baka so su koyi sunna irin taka sannan idan ka ce baka son ta social media baka ganin sunnar ka ta dabbaka kuwa saboda abin da yasa su sunnar ka ta ba duk mawaki ya kamata a ce matar ta zama mawaƙiya ne duk ɗan rawa ya kamata a ce matarsa ta zama yar rawa ne so haka in ta fito ta social media ko ta yi rawa ko ta waka ba ta yi laifi ba a ka'ida in ma da wanda ta yi laifin bai wuce ubangiji ba saboda ta saba ubangiji amma kai bai kamata ka ce ta saba maka ba saboda sana'a ka kenan idan kana kishinta kai ma baka san tana kishinka ba tana kishinka tana jin haushi da ganka kana rawa kana waka da yan matan waɗansu da matan waɗansu ko ƴaƴan waɗansu ko kannan waɗansu so haka in ta yi waka ko ta social media duk ba ta laifi ba sunnan mijinta ta ɗabbaka duk malami yana son matarsa ta zama malama ne duk mutumin kirki yana son matarsa zama mutumin kirki to hakan nan kuma ya kamata dan fim matarsa ma ta zama yar fim kana fim tana fim kana rawa tana rawa kana waka tana waka ubangiji Allah ka shirya muku ganar da mu kuma ba mu ce mu ma ku bane mukan yi laifi muka yi daidai muka yi kuskure akan mana nasiha akan faɗakar da mu ta a hanyoyin da muke bi na wa'azuzzuka mukan faɗi abin da yake ba daidai ba ka ga ɗalibai sun kira mu sun mana nasiha ko malaman mu sun kira mu sun faɗi mana nasiha ko kuma mu da kanmu mu gane abin da muka faɗa bai kamata a ce mun faɗe shi ba saboda mu ba masu bane muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya ganar da mu amma ku masu kallo ku gane mutanen nan su wane ne ku kaurace musu kamar yadda muke faɗa billahi allazi la ilaha ba muna da adawa da su dan wani abu ne sai dan abin da suke sunna ce ta shedan ba wani wa'azi da za su yi na qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba muna da addinin musulunci addinin da Allah ya ce shi kadai ne addini inna dina inda Allah al-islam addinin nan namu ya zo da qur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya ce bil haqqi anzalahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira muna da annabi jama'a da yake karantar da mu da cutar take haska mana nan akwai rami nan akwai kaza nan akwai kaza Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Abdullahi Yunus shugaban cibiyar magani na Kashful Alil